shugaban jami'ar all progressive congress apc cibisi akande ya ce muddin 'yan najeriya ba su babbauta wa kuɗi da abin duniya ba to ba yadda za a yi kasar ta ci gaba ce bisa kande ya yi wannan kalami ne sa'in da nake zantawa da shi a nan birnin eko kuma na fara sa ne yau ga shi yana cika shekaru saba'in da biyar da haihuwa kuma waɗannan shekaru ba kaɗan ba ne shin ko ya gamsu da yadda harkokin najeriya ke tafiya shine sai amsa da cewa the only sadness i have is that nigeria was much better than it is today all aspects of life was much better until about some 25 years ago, things started changing. Amone became the god of everybody. Gaskiya idan na duba baya sai in ji raina ya ɓaci domin idan na tuna baya sai in ga cewa Najeriya da ta fi ta yau domin idan ka dubi fannin rayuwa daban-daban na wancan lokacin sai ga Najeriya da ta wuce na yau kuma daga shekaru 25 ne abubuwa suka fara lalacewa to a bayan shekaru 25 da suka wuce kana cikin 'yan najeriya da ke rike da madafan iko kana cikin san waɗanda za mu ga laifinsu honestly, military intervention in politics is what I blame for it because military is trained, you know, to protect the security of a nation and not to govern. But when you dabble into an area in which you are not trained, definitely you will mishandle it gaskiya kar ku ga laifin mu ku ga laifin sojoji da suka yi katsalandan cikin harkokin mulkin kasa su ne suka kawo mana wannan matsalar domin ai su ba horar da su mulki ba abinda aka koya musu shine kare martaban kasa kuma duk abinda ba a koya maka ba da zaran ka shige shi kana iya yin kuskure to amma baba da an yi maganar cewa wa ya bata mulkin Najeriya sai ku rika cewa sojoji alhali sojojin nan ba su kadai fuke mulkin Najeriya ba ko bayan sun tuntsular da gwamnatin farar hula kuma 'yan siyasa kuna taya su mulkin ba ganin kowane kuna da laifi i wouldn't think so If the military had kept the distance, the politici- uh, the opportunity would have been left for the country to blame the politicians. Um, politics is a matter of diverse opinion, and Nigeria itself is a, a nation of diverse uh, nationalities. So, ban tsammanin haka domin inda sojoji ba su yi kasassaben shiga fagen da ba nasu ba to da yanzu duk abin da ya faru ana iya cewa laifin 'yan siyasa ne kar ka manta cewa siyasa abu ne da ke da nasaba da ra'ayoyi mabambanta kuma haka tsarin najeriya take kuma a lokacin da muka fara mulkin kanmu a hannun 'yan siyasa muna koyon siyasan ne ba mu kware ba abin da kake koyo don kayi kuskure abe kamata a ga laifinka ba nan take ana cikin koyon ne kwaran kuma sojoji suka ce ba haka ba don haka kan 'yan najeriya su ga laifin kowa na halin da kasar nan ta shiga ciki su ga laifin sojoji da suka katsa landan akan abin da ba nasu ba yanzu ga shekaru 48 da aka yi juyin mulkin farko duk ɗin najeriya ya san cewa kasar bata kai inda ake sa ran ta kai ba idan aka yi la'akari da waɗannan shekarun da kuma tsararrakin ƙasashe irin ta anya kana ganin akwai wani haske ko nan gaba uh, there is hope there is hope because uh, the growing generation who may not have seen good of this country before without traveling through the internet they see a lot about the world around them and they are wiser than those of us you know who are caged into this uh, community all our lives akwai haske kwarai da gaske domin idan mu lokacin mu bamu ga ci gaban da ya kamata a samu ba na baya masu tasowa rayuwarsu ta sha bamban da namu suna ganin yadda ake tafiyar da harkoki a sauran kasashen duniya ta duniyar gizo da sauran hanyoyin sadarwa rayuwar yau ba irin namu bane da muka yi cikin ƙauyanci to amma ba menene shawaranka ga matasa waɗanda an jima ko gobe za ku dan zauɗa daga kan karagar mulki ku mika musu they must start building eh, values values about timekeeping, value about being credible, value, value about, uh, you know, not too important of money. You know, it is what money can buy that is important. And we belong to a country where nobody produces anything. Everybody consumes. And that's why money is our God. to abu na farko dai shine su jingina baiwa kuɗi fifiko su rungumi neman martaba da kima abinda kuɗi za su sayi shi ke da muhimmanci kar su yadda kuɗi ya zame abin bautar su domin nan kasan mun koma kuɗi muke bautawa idan baka da su ka zan banza shi yasa kowa ke ribin gani ya tara su to mu koma fagen siyasa yanzu kuma mu ɗauki jam'iyyar ku ta apc mai kirarin babban jam'iyyar adawa amma fa ka sani ni na sani akwai amfani da karfin ikon mulki wajen gudanar da harkokin kasa anya kana ganin a yadda wannan siyasar tamu ke tafiya kana da kwarin gwiwan cewa jam'iyyar ku na iya karɓar mulki daga hannun gwamnati mai ci the engine now uh, running the apc is so powerful that the race is, too, is so rapid and the taking over of power is almost at hand kai yadda wannan guguwan canjin mulki ke tafiya da karfi ai karɓar mulki hannun jam'iyya mai mulki kusan an yi an gama ai rudin da jam'iyyar ta shiga ya sa abubuwa kullum sai da su kurkuce mata take yi kuma jam'iyyar apc sai ƙara karfi take yi to kaddara yau kun karɓi mulki me zai banta ku da jam'iyyar pdp domin dukkan ku 'yan najeriya ne masu tabi'a iri guda kuma duk abin da ake a cikin jam'iyyar pdp ba za a ce ba yin sa a jam'iyyar apc ba me za ka ce the apc are now having numerous achievers like in osun Amusu inogun Ogun, uh, Ajimabi in Oyo, uh, in Edo, uh, Fashola in Lagos, Fayemi in Ekiti, Kwankwanso in Kano, and uh, Amechi, uh, Rotimi Amechi, you know, you can even call that a super achiever. Because if I've been going to Port you will see how much work he had been doing in the interest of the people. So we have numerous achievers in the uh, eh, APC who are a'a kai ma ka sani jami'ar APC na da shugabannin da suka taka rawan gani a jihohin su misali a Rabai Sola a jihar Oshun a Musun a jihar Ogun a Jimobi a jihar Oyo Oshimola a jihar Edo Fashola a Lagos Fahimi a ikiti. kwankwaso a kano ameci a rivers kai ameci ma nashi kusan a ce ya fi na kowa domin idan ka je ta fatakwal kaga aikin da yake ko ba son sai ka sara masa a apc muna da shugabanni waɗanda suka sa ra'ayin kawo canji shine manufarsu domin sun yi an gani wannan shine babban bambancin mu da jami'ar da jami'a mai mulki waɗanda ba su san komai ba sai a kwasa a raba daga ƙarshe babu me kuke yi game da sasanta cin da jam'iyyar kuke neman afkawa domin a jihar kano akwai rikici haka ma a jihar sokoto idan ma ka je jihar adamawa can ma haka na. talking about nigeria not about individuals. There are personal differences. And there's no way in a nation you won't have personal differences between one leader or the other. And it's part of the thing. what you can call teething problems of coming together. Kai idan ana maganar kasa ai ba maganar wani mutum ake yi ba. Wannan rikicin da ka zayyana ai tsakanin wasu shugabanni ne kuma ina ka taba ganin mutane sun taru da yawa ba samu bambancin ra'ayi ba